Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na sarfi hashen Gumel tare da hawa Sharif da sauran abokan aiki muke kawo wannan shirin a yau ranar Laraba. 29 ga watan Nuwamba na shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya aike da wata tawagar amintattu na hannun daman shi zuwa gabas ta tsakiya. a fatar da yake na ganin yarjejeniyar tsare ta wuta tsakanin isra'ila da hamas ta karfafa zuwa mataki na gaba a jiya talata sakataren janar na nato james status bank ya ce yana da kwarin gwiwa cewa amurka za ta ci gaba da samar da tallafi ga ukraine a yammacin jiya talata ne dakarun hamas suka sake sako karin yahuda da ke tsara a hannunsu To kanan labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa kungiyar serap mai fafutukar tabbatar da adalci ta yi kira ga bankin duniya da ya dakatar da baiwa gwamnonin Najeriya bashi ko lamuni. Ko me yasa? Da wanda gwamnati take bayarwa da basu sukan da aka yi ta basu a baya, akasari idan ka tambayi talaka bai ga kashi sama da talatin daga cikin abubuwan da suke cewa za su yi ba a kowace shekara. haka kuma masu ruwa da tsaki a fannin lafiyar al'umma a najeriya na nanata muhimmancin kafa cibiyoyin bada horo na musamman ga ɗaliban da suka kammala karatun aikin likita a a jami'o'in kasashen waje za a koya musu kamar ciwon hawan jini ciwon malaria ciwon pneumonia da ya shi a nan ciwon kanda ga yadda in yaro ya zo ga yadda za ka yi mai in za ne za a koya maka yadda za ka yi in aka zo jarabawa aka tambaye ka ka san shi sai a biyo mu cikin shirin domin jin dukkanin rahoton da muke tafa da su sannan kuma ya tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sai ne shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a barkamu da safiya ga labaran duniya mai karantawa hawa sharif Shugaban Amurka Joe Biden ya aike da wata tawargar amintattu na hannun daman shi zuwa gabas ta tsakiya. A fatar da yake na ganin yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas ta karfafa zuwa mataki na gaba. Wani jami'in gwamnatin Amurka ya tabbatar ma murya Amurka cewa babban daraktan hukumar leƙen asirin Amurka William Burns ya tafi Qatar a jiya talata domin tattaunawa akan mahimman batutuwa da suka hada da na mutanen da ake tsare da su. jami'in da ya yi magana ne wato jami'in da ya yi magana ne bisa amincewa ba za a bayyana ko shi wane ne ba domin yin magana kan muhimmin lamari irin wannan hukumar leƙen asirin ta amurka cia da ba kasafai take bayyana labarin tafiye-tafiyen shugabanta zuwa ƙetare ba ta ki cewa ufan game da tafiyar da mujallar washington post ta fara sanar da ita kafa yada labaran isra'ila da sauran kafofin yada labarai sun jiyo daga majiyar diplomasiya na cewa a yayin da ya isa doha william burns ya sadu da shugaban hukumar leƙen asirin isra'ila ta mossad da jami'an ƙasar qatar da na ƙasar masar a jiya talata sakatare janar na nato jen stoltenberg ya ce yana da kwarin gwiwa cewa amurka za ta ci gaba da samar da tallafi ga ukraine duk da rarrabuwar da ake samu tsakanin 'yan majalisar wakilan kasar game da amincewa da karin tallafin kuɗi ga kokarin da ukraine ɗin ke yi a yakin da take gwabzawa tsakaninta da rasha da yake magana da manema labarai kafin fara taron kwanaki biyu na ministocin harkokin wajen kasashen nato a brussels ta kasar belgium statut bank ya jinjina ma abin da ya kira namijin kokari da tallafin soji da kawayen kungiyar ta nato suka ba ukraine a da martanin da ukraine din ke yi ga yakin rasha statut bank ya kara da cewa babban kalubale a yanzu shine na bukatar dorewar irin wannan tallafi ya bayyana cewa tallafawa ukraine abu ne da ya zama wajibi ga nato ya ce samun nasarar rasha a ukraine babban bala'i ne ga ukraine din kuma gagarumin hadari ga mambobin nato a yammacin jiya talata ne dakarun hamas suka sake sako karin yahuda da ke tsare a hannunsu a rana ta biyar na karin tsagaita wuta da aka samar a yakin da ake gabza tsakanin hamas da isra'ila a yayin da a gefe daya ake sa ran isra'ilan za ta sako ƙarin falasɗinawa da take tsare da su wata karamar kungiyar bursunonin falastini ta ce sojojin isra'ila sun bayyana sako mutane goma sha biyu da aka tsare a gaza goma daga cikinsu yahudawa da 'yan kasar waje su biyu kamar yadda ake sa ran sakin falastinawa talatin daga da ke tsare mata goma sha biyar da maza matasa su goma sha biyar a farkon yarjejeniyar tsagaita wutan na kwanaki hudu hamas ta saki yahudawa hamsin da take tsare da su da wasu 'yan kasashen waje su goma sha tara mafi yawan su 'yan kasar thailand da ke aiki a gonaki ya zuwa yanzu da isra'ila ta sako falastinawa ɗari da hamsin da ta riƙe a matsayin bursunoni kafin a ƙara tsawaita wa'adin dakatar da buɗe wuta na kwanaki biyu ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To nan juma kaɗan hauzar sake da da labarai. kafin nan kungiyar seraf mai rajin wato mai ikirarin rajin fafutuka kare 'yancin 'yan ƙasa da kuma ƙididdigar ayyuka ta yi kira ga bankin duniya da ya dakatar da baiwa gwamnonin najeriya lamuni ko rancen kuɗi saboda rashin sanin inda kuɗaɗen ke karewa ko ayyukan da ake yi da su ga ya bashi daga abuja da cikakken rahoton A sanarwar mai dauke da sa hannun mataimakin daraktan kungiyar Kolawale Oluwadare ya ce kamata ya yi bankin duniya ya daina bawa gwamnonin jihohin Najeriya lamunin kuɗi saboda ko kaɗan gwamnonin ba sa tafiyar da lamunin ta yadda ya dace Kwalawale ya kara da cewa mafi akasarin gwamnonin na Najeriya wadaka kawai suke da kudaden lamunin don haka bankin duniya ya dakatar da basu lamunin ya kuma matsa musu nan ba domin su bayyana yadda suka kashe kudaden lamuni da suka karba. Shin koya 'yan Najeriya suka ji da wannan kira na kungiyar Serap Alhaji Abba da Maturu ɗaya ne daga cikin masu fafutukar neman ci gaba a jihar Yobe. Gaskiya bana goyon bayan a ci gaba da bawa gwamnoni wannan bashi cikan saboda tun daga 2015 zuwa 2023 an ciwo mana bashi na naira sama da biliyan 100 da wani abu amma wallahi tallahi babu projen na naira biliyan 20 a fadin jihar yobe gaskiya bana goyon bayan basu wannan kuɗin Zakariya Muhammad na daga cikin 'yan Najeriya mazauna jihar Nasarawa wanda shi ma ya goyi bayan kungiyar sadaf na bankin duniya da ya dakatar da bawa gwamnonin Najeriya lamunin kuɗi. Shin abubuwan da masu suka ce za su yi wa talakawan da wanda gwamnati take bayarwa da basu sukan da aka yi ta basu a baya akasari idan ka tambaye talaka bai ga kashi sama da talatin daga cikin abubuwan da suke cewa za su yi ba a kowace shekara. Zaman misali karamin tagadere gashi nan shekara da shekaru maganar fa kenan guda ruwa wuta hanyoyi duk abin har yanzu dai gashi nan sun gagara to kin ga cewa babu justification babu wani you know eh, eh, hujja na cewa ya kamata a ci gaba da basu basu sukan nan A hirarsa da muryan Amurka, Kabir Dakata babban daraktan cibiyar wayar da kan al'umma akan shugabanci na gari da kuma tabbatar da adalci wato kaja. Ya ce bai kamata sadaf ta ce a daina ba wa dukkanin gwamnonin Najeriya lamuni ba, domin akwai gwamnonin da ke kashe kudaden ta hanyar da suka dace. Don haka bankin duniya kamata ya tantance irin waɗannan gwamnoni domin a ci gaba da su lamunin. To ita Serap ta faɗi wasu daga cikin dalilanta da wanda suka hada da cewar su gwamnonin ana zargin su da karkatar da irin waɗannan kuɗaɗe ko kuma amfani da kuɗaɗen ta yadda bai kamata ba so amma ni abin da nake tunani maimakon serap ta yi wannan kira ta ce a hana duka gwamnonin najeriya 36 irin wannan laminin kuɗi har kwara a yi bincike a gano waɗanda suka karkatar da irin waɗannan kuɗaɗe sai hukunci ya yi aiki a kansu amma idan muka dubi irin ayyukan da ake da irin waɗannan kuɗaɗe da kuma yadda suke taimakawa wasu fannoni kamar ilimi lafiya da bunƙasa rayuwar mata da sauransu to rashin ba da su ɗin zai iya shafar ayyukan da ake yi a rahoton da ta fitar hukumar ƙididdiga ta najeriya mbs ta ce basussukan cikin gida da na waje da ake bin najeriya ya haura tiriliyan bakwai. 'yan magana dai na cewa mai kamar zuwa dai ka aika rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya To a gaida Rukayya Basha, hadin yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga hawa da kashi na biyu na labaran duniya. jami'ai a kasar kenya sun bayyana a jiya talata cewa akalla mutane 120 ne suka mutu iyalai daga gidaje daban-daban har 90 suka warwatsu sakamakon ambaliyar ruwa a kasar ta kenya kenya da makwabtanta somalia da habasha sun gama da mummunan ambaliyar ruwa sakamakon sauyin yanayi da ke faruwa da aka malakabe da el nino gwamnatin somalia ta ce kusan mutane 100 ne suka mutu sama da 700 suka arce daga gidajensu a kan tilas a makwabciyar ƙasar ta habasha kuma akalla mutane 43 ne suka rasu cewar hukumar kula da ayyukan jin ta majalisar ɗinkin duniya ambaliyar ruwa na baya-bayan nan ya shafe gonaki da dama ya kuma raƙume rayukan dabbobi da yawa ya raba dubban ɗaruruwan mutane da mahallansu ambaliyar ruwan ta biyo bayan fari mafi muni da ya faru a ƙasa a shekaru arba'in da ya jefa mutanen ƙasar da dama cikin yunwa. an sanar da sunan wani yaro tsohon dan gudun hijira daga somalia abdullahi mayar a matsayin wanda ya lashe kyauta mafi daraja ta 'yan gudun hijira da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ke bayarwa ta nansin refugee award abdullahi mayar mai shekaru 36 a duniya ya yi fice ne sakamakon kyakkyawan aiki da ya gudanar na samar da littattafai har dubu ɗari ga 'yan gudun hijira da ke tangaririya a sansanonin 'yan gudun hijira da ke kenya da yake magana kafin ayyana kyautar kwamishinan kula da 'yan gudun hijira na hukumar ta majalisar ɗinkin duniya filippo grande ya karrama mary da wata kalma mai cewa rayayyar shaida yadda kyakkyawan manufofi ke tsatsagowa daga cikin al'ummomi da suka warwatsu labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Masu ruwa da tsaki a fannin lafiya a Najeriya sun nanata muhimmancin kafa cibiyoyin ba da horo na musamman ga ɗaliban da suka kammala karatun aikin likita a jami'o'in ƙasashen waje ganin wato gabanin su rubuta jarabawan neman lasisin aikin likita daga hukumar kula da ayyukan likitoci ta najeriya daga kano mahmud ibrahim kwari na dauke da karin bayani bayan kammala karatunsu a jami'o'in ƙasashe daban-daban na duniya ɗalibai ɗari takwas da da talatin shida ne suka rubuta jarabawar neman lasisin aikin likita a makon jiya wadda hukumar mdcn mai kula da ayyukan likitoci a najeriya ta shirya kuma aka gudanar a asibitin koyarwa na aminu kano sakamakon jarabawar ya nuna kashi arba'in da ɗoriya na adadin ɗaliban sun yi nasarar jarabawar wadda hukumar ta mdcn ke shiryawa sau biyu a shekara dr abdullahi kabir suleiman da ke zaman shugaban kungiyar likitocin najeriya reshen jihar kano ya fayyace wasu daga cikin dalilan tsaurar matakai wajen shirya jarabawar shi rai ba shi da tsaya mutum ya rasa shi shi kenan mutum ya samu wani fannin jikin shi ya ɓaci ko ya abin nan ba dole bane a iya gyarawa ya koma yadda yake da shi yasa aikin likita ba a wasa da shi ƙasashen da duniya sun gane cewa ya kamata a tsaya a mai da a yi abin da ya kamata a wani mataki na tabbatar da sahihanci ko ingancin likitocin da jami'o'in da 'yan najeriya ke halarta a ketare hukumar ta mdcn ta so kirkiro da wani tsarin ba da horo na musamman ga ɗaliban da suka kammala karatu a waje gabanin a ba su damar rubuta jarabawar samun lasisi amma yunkurin ya ci tura kamar yadda farfesa a awal umar gajida mataimakin shugaban asibitin koyarwa na aminu kano ke faɗi. shekaru biyu da suka wuce ta bullo da tsari inda za a yi a rika ba su wani horon amma da iyayen yara da kuma su yaran suka ga kaman ko ba a kyauta musu bane ba har abun ya kai ga har majalisa aka kai aka kirawo su wannan hukuma su zo suka yi bayani kuma aka ce su dakatar da wannan tsarin na wannan horon na bai daya da can ma ana fita kasan wajen amma da can yadda muka san ana fita taimakekeniya ne tsakanin wasu ta kasa da wata kasa amma wannan yarjejeniya da ake yi akan sa su suka yi karatu tare da su yan kasan na can jami'a ɗaya suke shiga aji ɗaya suke kasa karatu ɗaya suke yi amma yanzu ba haka bane ba makarantu ne na kuɗi a can waɗannan ƙasashe kai mahaifi kai ne za ka yi dangantaka da wannan jami'a to ba kama san kwarewa ko gogewar ita wannan jami'a din ba abin da yake faruwa kenan. Sai dai Dr. Abdullahi Kabir ya yi ƙarin haske akan yadda aka tsara ba da horon musamman ɗin ga ɗaliban da suka kammala karatu a ƙetare. Za a koya musu kamar ciwon hawan jini, ciwon malaria, ciwon pneumonia, ah. da shi ya fi a nan, ciwon ƙanda. yayin da yaro ya zo kayan yanda za ka yi mai in za ne za a koya maka yadda za ka yi in aka zo jarabawa aka tambaye ka ka san shi muna so su 'yan majalisa su fahimta kamar wayansu kasashen ba su da shigukan da mu muke da su mutum ya je ya yi karatu a wannan kasar to kaga za su fara da muhimmancin wayansu cututtukan wanda ba namu ba to amma in ya zo Najeriya ya dawo aka yi mishi wannan horo ko kuma aka koya mishi za a wayar mai da kai akan wannan cututtukan da wanda shi a makarantar da ya je karatu ba shi aka aka fi bawa karfi ba. Wasu daga cikin kasashen da 'yan Najeriya ke tura 'ya'yansu domin karatun aikin likita sun hada da Ukraine da Sudan da Cyprus da India da Masar da Rasha da Hungary da Belarus da kuma Guyana. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 da 60. sai kuma da 1530 a matsakaicin zango. Ga masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga kaɗan lokacin da ake so, za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. To yanzu a nan Washington DC goma na cewa karfe biyu da minti shida na dare. Yanzu kuma sai baki mai yanka wuya. Jama'a Assalamu alaikum. Tun bayan da kotun ɗaukaka ƙarar zaɓen gwamna ta tabbatar da hukuncin ƙaramar kotun da ta soke zaɓen gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP tare da ayyana Nasiru Yusuf Gawuna a zama halattaccen gwamnan jihar. ake ta bijiro da wasu batutuwa a zaman dalilan da watakila za su iya kafa wani sabon tarihi a siyasar jihar ta kano wannan ne dai karon farko da aka taba samun kotun sauraren kararrakin zaben gwamna a jihar da ta soke zaben wani gwamna da tuni ya mu aiki hukuncin da kuma ya sami karbuwa tare da amincewar kotu ta gaba wato kotun ɗaukaka ƙara wasu mutane daga bangarori daban-daban na rayuwa daga ciki da wajen jihar ta kano kama daga 'yan siyasa da 'yan kasuwa da malama addini da ma wasu da dama da suke bayyana ra'ayoyinsu ta kafafen watsa labarai har ma da na sada zumunta suna ta'allaka wannan lamari da alhakin matakai da kuma kamun ludayin gwamnatin ta abba gida-gida kamar yadda aka fi saninsa wadda wasu ke da'awar ta jefa mutane da dama cikin halin 'yasu. sakataren jam'iyyar apc a jihar ta kano ibrahim zakari sarina ya tabbatar da hasashe da zarge-zargen da jama'ar suke yi ɗaya daga cikin sirrin wato faɗuwarsu yana ɗaya daga ciki banda wa'ancan da ma irin zaluntar mutane da suka yi wannan al'amarin mu ma ya zame mana darasi babu yadda za mu yi mu zo bin data mu zo don mu wato ko mu ci zarafin wani ko mu wulakanta wani ko mu ce ko tun da ike sun zo sun yi mulki na wata kaza din sai mun je mun bibiye su mun ga kwakwaf me suka yi yaya kaza mafi alheri in kana so ka zauna lafiya ka ja layi banda waiwaye amma wayannan abubuwan da suke yi suke ganin ba za su zo su ci zalin mutane ba za su zo wannan zalin da suka ci kuma allah ya kama su da zalin da suka yi na al'ummar jihar kano da suka rurrushe musu wajen cin abincinsu wadda wani suka je suka a baka nan ne suka zo suka sa inki tun daga eh, wajen gidan murtala har biyu ke har kofar famfo baka nan ne inda aka yi wa masallacin idi baka nan ne yadda aka yi wa daula baka nan ne yadda aka yi wa filin sukuwa eh? da ire-iren wayannan mutane aka sa su fargaba ba ka nan ne inda aka je mutum da matansa da 'ya'yansa da abin nan aka to sai an rushe gidansa wayannan duk abubuwa allah yana kishin bayansa wannan kuma abin yana ɗaya daga cikin abin da ya hana su nasara babu yadda za mu yi mu zo mu ce bara mu musu ramuwar gayya babu ramuwar gayya tsakanin mu da su dama ubanmu mala aminu kano ya gaya mana cewa idan ka kada mutum to kakka taka shi to sai dai a martanin da ya mayar mai baiwa gwamnan kano shawara kan harkokin siyasa sanusi siraje kwankwaso yana ganin ba inda gwamnatin ta abba kabir yusuf ta ci zali balle alhaki ya kama ta kaga ko inda aka yi masa jiya mutumin da mai girma zababben gwamna ya je asibiti bude sabuwar maternity da emergency ka ga yadda ma mutane suka fito suka yi tururuwa suka hana shi tafiya saboda kwarjini aka taho hakan tunkwari aka taho har gidan gwamnati a ƙasa ai ba abin da ya rage wa mai girma zababban gwamna kwarjini a jihar kano sai ma kara masa akai wannan rushe-rushe da kuke gani ya yi tun da abu ne ike yi shi tsakaninsa da allah abu kuma zo ice ci dakin allah ya fito da shi inuna cewa na al'umma ne na Allah ne zaman Allah yake da annabi zaman kuma a bauta Allah a gurin ake ai banda kwarjini ba abin da wannan gurin ya kara masa duk wani wanda kake jin ina suka ga wannan to ba mai son ci gaban addinin musulunci ba ne ba mai son kuma ci gaban jihar Kano wasu suna cewa ai da farko kuma kamar kun yi wa sha'anin shari'ar nan rikon sakainar kashi shine yasa kuma kamar shari'ar a ta baku ruwa wannan duka maganganu ne waɗanda ba za a rasa ba waɗanda wasu su fito daga bakin makiya su gaya masoya ko masoyan su rika ganin kamar abin da aka faɗa haka ne amma dukkan wani abu da za a yi wanda yake na taimakawa na kuma tsayawa a kan shari'a da shi mai girma zababben gwamnan jihar kano injiniya abubakar yusuf da jagoran ɗarikan mu ta kwankwasiya madugu uban tafiya jajirtaccen jagora injiniya da turabi musa kwankwaso ba abin da ba su yi ba a ɗaya ɓangaren kuma wasu na ganin wannan dambarwa ta samo asali ne daga matakin jagoran kwankwasiya kuma jagoran jam'iyyar ta nnpp rabi'u musa kwankwaso na bijirewa kiran da shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ya yi masa na tafiya tare da gwamnatinsa wannan zargin dai ya fi fitowa ne daga bakunan masu fashin baki kan lamuran siyasa da kuma musamman magoya bayan kwankwasiya waɗanda ke karawa da zargin tsohon gwamna abdullahi umar ganduje da yin amfani da ƙarfi da matsayinsa na shugaban jam'iyyar apc ne mulkin ƙasa domin ɗaukar wata fansa shi kamar yadda 'yan jam'iyyar apc eh, wato mukiya da suke cikinta suke kaiwa da kawowa wajen tsakanin mai girma jagoranmu a duniya ma ba sa son su ga haduwarsu ba sa so ba sa sha'awa saboda haka su suna taimakawa ne wajen haddasa fitina da abin da aka yi da abin da ba a yi ba su je su faɗa saboda haka wannan kuma bata taɓa raba shi jagoran mu da shi bola ahmed tinubu ba wancan kuma shaidanci da waɗanda suke jefa shi a ciki suke yi da na waje da na gefe to wannan kuma allah ya basu mun bar su kuma da Allah. Amma kuna ganin kamar shi shugaban kasa yana bai da masaniya kenan akan abin da kuke zargi cewa ana neman amfani da kafofi na gwamnati a kwace mu kuma dafin iko a Kano. To idan ka kalli yadda su alkalai suka zo suke da hukuncin su suke so su yi da kuma yadda suka zo wajen hukuncin suka kasa gabatar da abin da suke so sai an tsaya an duba a duba can a duba nan ba a zo da hukunci kamar yadda doka ta tanaja a rubuce ba to sai ka ce daga sama ko da masu waye sun musu magana Ah, banda shugaban kasa ke ko shi ko ma waye dai an dai musu magana ba hukuncin ba abin da suka so su yi kenan ba wai kaman zargin da kuke kenan ba su amfani da hujjoji ba sai umarni yawa ba su amfani da hujjoji ba sai umarni domin har a yau din nan sun kasa ba da shi kansa a wato resolution na kotun da aka yi hukunci judgment din sun kasa fito da shi a to yanzu wake ba su umarni ko azurgin ku a to ai da manyan zana da yawa ai in na dau mutum ɗaya na cewa ne ni na dau alhakin sa kamar suwaye da suwaye ke a manya a ƙasar nan ai ba su da iyaka kai kanka kafi ni sanin su akwai yiwuwar misali za ku sasanta kuna ana taba tafe don ganin cewa misali an fahimci juna tun da akwai sauran zango na gaba kaman dawa dawa kenan da ku da waɗanda kuke zargi din da eh, juna kuke yan uwan juna kuke yan siyasa mai lokaci ne zai yi dukka ko sasantawa ko rashin sasantawa lokaci zai zo in aka zuba ido za a gani nan gaba to mun ba abin da za mu ce tun da mu muna ansa umarnin shugabannin mu ne. To sai dai kuma Ibrahim Zakari ya yi ƙarin haske kan wannan zarge-zargen. To wannan abun eh, da mamaki in sun faɗi haka. Wato ba wani magana wato makaman iko eh, domin ai mu yanzu ba mu ne gwamna ba ba mu ne kwamishinoni ba ba mu ne kaza ba ba mu ne kaza. Ba APC ce suke rike da mulkin apc ce ai in ka duba madugu ai iya da alaka da tinubu idan maganar gwamnatin tarayya ce yana da alaka ya je hasali ma kusan ah, kamar yadda yake so a yarda ko kuma irin su ja suke so a yarda cewa kamar tinubu yawa aiki ya rage ƙuri'ar mutanen pdp ne don tinubu ya samu kuma bayan an ci zaɓe ɗin nan ya ma zo yana cewa za a ba shi minista kuma ya je ya same shi a bila ya same shi a ƙasar waje don haka yadda muke gadara da tunubu haka yake gadara da shi yaya kuma dan bai samu abin da yake so ba zai kala wa tinubu shin tinubu mai shari'a ne shi to amma yanzu ai da sauran tafiya da tun da an ce sun ce za su ɗaukaka kara ko mu ne kai ma ka san cewa ko za mu ɗaukaka ƙara maganar ɗaukaka ƙara tun da yake haƙƙi ne gado-gado ne gaba ce guda uku an yi guda biyu it's only natural ya kamata a ce su ma ba shakka sun ɗaukaka ƙara. kamar ku ba kwa da wani shakku ko tararrajin abin da zai je zo a kotu kwali a'a eh, duk wanda ita gaibiya ta ubangiji duk mutumin da ya ce maka wato baya jin tsoron gaibiya ta ubangiji to wannan mutumin imaninsa bai cika ba ai dole ne mu ji tsoro dole mu shakka abinda kawai za mu yi shine mu ci gaba da addu'a kuma tunda mun riga mun rike gaskiya to sai mu tawassali da wannan gaskiyar tamu mu ƙara gaya wa Allah Allah kada ka ba su nasara a kanmu Masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. To a gaida dan mutan sanyin na yanzu kuma lokaci ne da hawa za ta kama da labarai amma fa a takaice. To sarfila a takaice shugaban Amurka Joe Biden ya aike da wata tawagar amintattu na hannun daman shi zuwa gabas ta tsakiya. a fatar da yake na ganin yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas ta karfafa zuwa mataki na gaba wani jami'in gwamnatin amurka ya tabbatar ma murya amurka cewa babban daraktan hukumar leƙen asirin amurka william burns ya tafi qatar a jiya talata domin tattaunawa kan mahimman batutuwa da suka hada da na mutanen da ake tsare da su a jiya talatin ne har ilayo sakatare janar na kungiyar nato john stattlesburg ya ce yana da kwarin gwiwa cewa amurka za ta ci gaba da samar da tallafi ga ukraine duk da rarrabuwar da ake samu tsakanin 'yan majalisar wakilan kasar game da amincewa da ƙarin tallafi na kuɗi ga ƙoƙarin da ukraine ɗin ke yi a yakin da take gabza da rasha da yake magana da manema labarai kafin fara taron kwanaki biyu na ministocin harkokin wajen kasashen nato a brussels da kasar belgium stoltenberg ya jinjina mu abin da ya kira muhimmin kokari na tallafin soji da ƙawayen ƙungiyar da nato suka ba ukraine a mai da martanin da ukraine din ke yi da yakin rasha a yammacin jiya talata ne dakarun hamas suka sake sako karin yahudawa da ke tsare a hannunsu a rana ta biyar na karin tsagaita wuta da aka samar a yakin da ake yi tsakanin hamas din da isra'ila a yayin da a gefe guda ake sa ran ita isra'ilin ta sako karin falasinawa da take tsare da su wata karamar kungiyar busnonin palestina ta ce sojojin isra'ila sun bayyana sako wato sako mutane goma sha biyu da aka tsare a gaza goma daga cikinsu yahudawa da 'yan kasar waje biyu kamar yadda ake sa ran sakin falastinawa talatin da ke tsare mata goma sha biyar da maza matasa su goma sha biyar jami'a a kasar kenya sun bayyana a jiya talata cewa akalla mutane 120 ne suka mutu iyalai daga gidaje daban-daban har dubu 90 suka warwatsu sakamakon ambaliyar ruwa a kasar ta kenya kenya da makwabtanta somaliya da habasha sun samu wato sun gamu da mummunan ambaliyar ruwa sakamakon sanyin yanayi da ke faruwa da aka malakami da el nino gwamnatin somaliya ta ce kusan mutane 100 ne suka mutu sama da 700 suka arce daga gidajensu akan tilas a makwabciyar kasar ta habasha kuma akalla mutane 43 ne suka rasa ransu cewar hukumar kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawo nan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake da muku da wani sabon shirin domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu na baya sai a zirta shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voa hausa.com. yanzu kan amadadin hawa sharif ta na gabatar da shirin da kuma dadi balawi wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr charleston nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi salamu alaikum